Mahukunta Sura uku Waɗannan su ne al'umman da Ubangiji ya bari don yă gwada duk waɗannan Isra'ilawan da ba su san yaƙi a Kan'ana ba, ya yi haka ne domin ya koya wa zuriyar Isra'ilawa waɗanda ba su taɓa yin yaƙi a dā ba, sarakuna biyar na Filistiyawa, dukan Kan'aniyawa, Sidoniyawa da kuma Hiwiyawan da suke zaune a duwatsun Lebanon daga Dutsen Ba'al Hermon. zuwa Lebo Hamad, an bar su domin su gwada Isra'ilawa a ga ko za su yi biyayya da umarnan Ubangiji wanda ya ba wa kakanninsu ta wurin Musa. Isra'ilawa suka zauna tare da Kan'aniyawa, da Hittiyawa, Amoriyawa, Firiziyawa, Hiwiyawa da kuma Yabusiyawa, suka auri ’ya'yansu mata, su ma suka bar ’ya'yansu maza, suka auri ’ya'yansu mata, suka kuma yi wa gumakansu sujada. Ogniyel Isra'ilawa suka aikata mugunta a gaban Ubangiji, suka manta da Ubangiji Allahnsu, suka kuma bauta wa Ba'al da Ashera, fushin Ubangiji kuwa ya yi ƙuna a kan Isra'ila har ya sayar da su ga ƙunshan Rishatayim, sarkin Aram na Naharayim, a wurinsa ne Isra'ilawa suka zama bayan shekara takwas, amma da suka yi kuka ga Ubangiji, sai ya tadda da musu da mai ceto. Ogniyel ɗan Kenaz, ƙanin Kaleb, wanda ya cece su, Ruhun Ubangiji ya sauko masa domin ya zama mahukuncin Isra'ila, ya kuma je ya yaƙi, Ubangiji ya bayar da Kushan, Rishatayim, sarkin Aram, a hannun Ogniyel, ya kuwa sha ƙarfinsa, saboda haka ƙasar ta zauna da lafiya shekara arba'in, har sai da Ogniyel ɗan Kenaz ya rasu. Ehud Isra'ilawa suka sake aikata mugayen ayyuka a gaban Ubangiji, saboda sun aikata wannan mugunta, sai Ubangiji ya ba Eglon sarkin Mowab ƙarfi a kan Isra'ila, da ya sami Ammonawa da Amalekawa suka haɗa hannu tare, sai Eglon ya tafi ya auka wa Isra'ila, suka ƙwace birnin dabino, Isra'ilawa suka zama bayin Eglon sarkin Mowab shekara goma sha takwas. Isra'ilawa suka sake yin kuka ga Ubangiji. ya kuwa ba su mai ceto Ehud, wani bahago ɗan Gera daga kabilar Benyamin, Isra'ilawa suka aike shi da haraji wurin Eglon sarkin Mawab. To, Ehud ya riga ya ƙera takobi mai kaifi, bi mai tsawo wajen kamu ɗaya da rabi, wanda ya yi ɗamara da shi a cinyarsa ta dama ƙarƙashin rigarsa, ya kai wa Eglon sarkin Mawab harajin, wanda yake mai ƙiba ne, bayan Ehud ya ba da harajin, sai ya sallami mutanen da suka ɗauko harajin a wajen gumaka kusa da Gilgal, shi kansa ya juya ya koma ya ce, Ranka yă daɗe, ina da saƙo na asiri dominka. Sarkin ya ce, Ku ba mu wuri, sai dukan fadawansa suka fita, sai Ehud ya matso yayinda shi kuwa yake zaune shi kaɗai a ɗakin, sama mai sanyi a fadarsa ya ce, Ina da saƙo daga wurin Allah dominka, sarki ya tashi daga kujerarsa, Ehud ya kai hannun hagunsa ya zarar takobin daga cinyar ƙafar damansa ya soki sarki a ciki, har ƙotar ma ta shige ciki, takobin kuma ya fito ta bayansa, Ehud bai zare takobin ba, kitse kuwa ya rufe shi, sa'an nan Ehud ya fita daga shirayin, ya rufe ƙofar ɗakin saman ya kuma kulle su, bayan da ya tafi bayan sarki suka zo suka tarar duk ƙofofin ɗakin sama suna kulle, suka ce, Wataƙila yana bayan gari ne a ɗakin ciki, suka ta jira har suka gaji, da suka ga dai bai buɗe ƙofar ba, sai suka ɗauki mabuɗi suka buɗe, sai ga shugabansu a ƙasa matacce. da suke fama jira, Ehud ya riga ya yi gaba, ya bi ta wajen gumaka zuwa sayira. da ya iso can sai ya busa ƙaho a ƙasar tudu ta Efraim, Isra'ilawa kuma suka gangaro tare da shi daga tuddai, shi kuwa yana jagoransu. Ya umarce su ya ce, Ku bi ni, gama Ubangiji ya ba Mawab abokin gābanku a hannunku, haka suka gangaro tare da shi, suna mallaki mashigin Urdun da ta shiga zuwa Mawab, ba su yarda wani ya haye ba, a lokacin sun kashe mutanen Mawab dubu goma dukansu jarumawa masu ji da ƙarfi, ba ko ɗaya da ya tsira, a wannan rana aka mai da Mowab bayan Isra'ila, ƙasar kuwa ta sami zaman lafiya shekara takwas. Shamgar Bayan Ehud, sai Shamgar ɗan Anat, wanda ya karkashe Filistiyawa ɗari shida da sandar korar shanun noma, shi ma ya ceci Isra'ila.